daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma yin sauraron ma birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. sha uku ga watan Mayu shekarar 2024 shirin yau da gobe zai dora ne akan maudu'in inda muka tattauna a makon da ya gabata wato cin zali tsakanin ɗalibai 'yan makaranta wanda aka fi sani da bullying. Shirin da ya mai da hankali ne kan shi me ke sa wasu ɗalibai ke cin zalin ɗalibai 'yan uwansu. Waɗanne irin matakai ya kamata gwamnati da hukumar makarantu da ma iyaye su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali tsakanin ɗalibai. Shirin zai kuma leƙa fagen wake-wake inda a yau za ku ji mu tare da wani mawaƙi mai tashe a duniyar Kannywood. Za kuma mu shiga kicin a bangaren kwalama domin jin abin da bakuwar mu a yau za ta girka mana. Don haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Najeriya Rukayya Basha tare da bakin da ta gayyato a shirin Rukayya gare ki. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata wato cin zali tsakanin ɗaliban makaranta wanda al'umma suka fi sani da buliyin. Shirin da ya mai da hankali ne kan shin me ke sa wasu ɗalibai ke cin zalin ɗalibai 'yan uwansu. Wasu irin matakai ya kamata gwamnatin Najeriya har ma da makarantu da iyayen yara za su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake. Sannan idan da lokaci za mu taɓo ɓangaren kwalama mu ji me baƙwarmu mu a yau za ta girka mana. cike gurbi na da waka ta yi daɗi haka za gidan ɗan yayi daɗi yau zan waka ta balaraba balaraba ta balaraba sannu balaraba kiwar mata To madalla a cikin zauren namu dai kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata muna tare ne da Honorable Abubakar Adamu Musa masanin halayyar ɗan Adam da Dr. Hawwa Babura wacce wato ƙwararriya ce a ilimin yara matakin farko da kuma walwalar ƙwaƙwalwar yara wadda ake kira research of brain development sai kuma hajiya hawa uwa ce wacce 'yarta ta taɓa shiga irin wannan matsala ta cin zali to a makon da ya gabata dai a hajiya hawa ta ba mu labarin yadda 'yarta ta shiga wannan matsala ta cin zali da har ya kai ga sanadiyar rasa ranta To a yau kuma za mu ɗora ne inda wato muka tambaye ta wani mataki suka ɗauka a matsayinsu na iyaye bayan sun gano cewa 'yarsu na cikin wannan matsala ta cin zali. mataki dai da muka dauka mun je makaranta mun samu school authority mun yi complain and uh, su abin da suka nuna mana cewa su ba wani abu da za su iya yi tun da yaran nan dai sun riga sun bar makarantar na farko abin da suka ce mana kenan kuma kin san society dinmu chairman board na makarantar shi kuma ainihin malami ne da ya koya wa baban zainab karatu lokacin yana secondary school na so sai ya roki baban zainab cewa dan allah dan annabi a yi haƙuri tunda lokacin ba mu san abin it will that ba a yi haƙuri kada a yi tanishin image in makaranta da shauransu don lokacin abin bai kai yadda muka zata ba har ta zo ta rasa ranta wallahi to kin ji abin da ya faru kenan to a hajiya hawa in muka dawo bangaren ɗalibar da bidiyon ta ya karraɗe social media a kina ganin matakin da gwamnati da makarantar ta ɗauka zai wato rage ko ya kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali? I'm sorry to say najeriya ce wallahi lokacin da social media suka ɗauki wannan abin da zafi an ɗauka ri amma ni nake gaya miki cewa ba abin da gwamnati za ta yi ni dai da ke gaya miki in har gwamnati za ta yi wani abu yanzu ba sai dai in an nemi irin mu an zauna da mu an ɗauki maganan da zafi an ɗauke shawarwarin mu da shauransu da matakan da ya kamata a ɗauka gradually sai a yi a fara daga state government sannan a yi federal government kowa ya ba da nasa dokokin kamar yadda america ta yi america started from the state government georgia ita ta fara yin harkar bulin a america har sauran state suka yi koyi da shi har eh, gwamnatin tarayya america ta dauka ta kafa dokanta a yanzu haka harkan bullying duk state na amerika suna da dokar na state suna da na gwamnati tarayya so in dai ba an zauna da irin irin wanda abin ya shafa mu ba da shawarwari da abin da ya kamata gwamnati ba hayaniya ne kawai ri aka yi na social media kwana biyu zaki ji abin ya shiru in dai harkar najeriya nawa aka yi bullying din akwai yaron da aka kashe me aka yi yi banda makaranta guda ɗaya da ta ɗauki mataki a maiduguri da suka yi bullying wani yaro suka ɗauki mataki suka kori yaran a makaranta kuma suka ɗauki sunayensu da komai nasu aka aika waye cewa ba za su yi ma sitting for waye ba sai after three years ko ba a yi da kowace makaranta ta ɗauke su ba to in dai dokar tana aiki hakan da aka yi ma ainihin an ɗauki wani mataki wanda aka ce wanda zai tafi saman in ya taka takarda ai ya rage hanya amma gaskiya a yanzu dai ban ga abin da za a yi ba To uh, Malam Abakar in na sake dawowa kanka uh, waɗannan abu na cin zarafin uh, yara a tsakanin juna yawanci zaka ga yana faruwa a cikin makaranta ne. To uh, in aka cire wato irin gudunmawa da iyaye suke badawa wajen haifar da wannan matsalolin da kuma iyayen da suke bada nasu guduma wajen kare 'ya'yansu daga irin wannan matsalolin. To su kuma malamai a makaranta wani irin kira da shawara za a ba su domin su rika dubawa su ga abubuwan da ke faruwa faruwa a tsakanin dalibai ko za iya kawo saukin irin wannan wato matsala na cin zarafi. To ba a makaranta kawai yake faruwa ba. Eh, makaranta a wuri ne tsararre in ya faru za a sani. Amma kafin ya faru kafin ɗaya ya faru a makaranta sai dubu ya faru a waje. Shin kin taɓa tunanin me yake faruwa a kasuwan kauye inda yaran mata suke fidda ko abinci ko wani abu suke sayarwa kin taba wata kila kina wuce ki ga mata suna talle sun karrame suna faɗa junansu ko kuma ki ga wata kawai tana kuka kuma maybe suna talle ne kawai in ya faru a makaranta ne za a fi sanin sa domin duk wanda aka kai shi a makarantar ma makarantar private abun da ya faru nan irinsa dubu ya faru a makarantun gwamnati amma ba ma faɗa ba amma da ya ce wannan makaranta ce ta masu hannu da shune kowa yana da gata kuma an yi exposing din abun tun da akwai wani video clip da ya zama abun expose so wannan abun nan kuma ba makaranta ba ce kawai mai laifi ba za ku tsara tsarin ilimi ba tare da ilimin yana tafiya ta tarbiyya ba na yarda najeriya muna da al'adu daban-daban addinai daban-daban komai daban-daban amma ya kamata a ce ni yau idan zan yi makaranta dole makaranta na zan fitar mata da wani court of conduct dole ita ma zan fitar mata da wani tsari na tarbiyya a matsayin na mai makaranta to amma iyaye ba sa kallon wannan malaman kuma ki koma wasu irin malamai ne aka ɗauka kaci saba'in ko casa'in wanda yau suke karantarwa a dai secondary school kai har ma university wallahi suna yi ina don basu da wani abun yi domin babu wani abu da ake kira incentive ko motivation wato abu da zai iya kudaitar da su ko kuma ya ba su wani kawarin gwiwa na tsayawa a cikin karantarwa so mutum da shi ma kansa haushinka yake ji ko kuma watakila ma malamin iya abin da za su kai su zai ai yana yaran masu kuɗi ne su ne kawai kaza kaza ai ba damuwa na bane so dole a fito da tsari na mutunta malantaka malami ya tabbatar da cewa yana da hakki ne na tabbiyartar da shugabannin gobe to amma shi da kansa bai san mutuncin bai babu wani mutunta shi da ake kullun yana tunanin ya zai ya rayu to yaushe zai sa ido har ya kalli wai kuka tabbiyartar da 'ya'yanka yadda ya dace ko baka tabbiyartar da su ba so wannan zai koma ne ga gwamnati zai koma ne ga masu wani da shuni wurin rubuta tsari na karatu domin me domin ya zama dole kowa ya saka ido akan abin da ya shafi tarbiyyar mutane musamman yara masu tasowa domin wannan yaran in yau kana tunani kai kana da karfi kana da dama in allah ya baka dogon kwana shekara 25 nan gaba ko 30 in ka je asibiti wannan yaron da kake kallo shi ba koyo ba shine zai kalle ka asibiti idan kana tuka mota misali kai hasari direban da zai dauke ka a mota watakila ya kai ka asibiti ma duk cikin wannan yaron ne so ya zama dole ne mu kalli abun a matsayinsa abu ne da zai iya shafar mu personally abu ne da zai iya shafar rayuwar mu ba kawai abu bane kawai da ya faru da wane ni bana ciki domin haka ban da wani matsala da abun a'a dole mu fara kallon abun da idon tunanin cewa in wane bai samu abun da ya dace ba to fa ni ma abun ne in ya juye juyo zai affecting ina kuma halin da muke ciki kenan a yanzu a Najeriya hmm. irin wannan rikin sakainika shine da ake da komai shi sa kowa na korafi shugaba korafi wanda ake shugabantar korafi mai yin shugaba korafi wanda aka sa a shugabancin korafi to yanzu a uh, malam abakar dai wani irin shawara da kira da kuma jan hankali za ka yi wa gwamnati iyaye har ma da malamai da kuma wato al'umma wanda suke iya ganin irin wannan abun ba tare da sun ce komai ba. Madalla jama'a masu saro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. yanzu bari mu koma ga rikaya da bakin nata inda ta tambayi malam abubakar kowace irin shawara zai ba gwamnati da iyaye da ma malaman makaranta to jan hankali na dan fara yinsa kafin nan dole abinda ake nufi da community al'umma jam'in ne plural ne ah, dole ne kowane dan adam ya san da cewa yana da rawa da zai taka a wurin zamar da al'umarsa al'ummar da yake so ta zama ba gwamnati ba ne kawai ba makarantu ba ne kawai ba iyaye ba ne kawai to amma duk ya ta'akkala ne akan wa'annan guda hudu domin iyayen su ne a gwamnati iyayen su ne a makarantu gwamnatin su ne iyaye gwamnatin su ne makarantu so ya zama dole ne duk dan adam ya yarda da cewa bayi da wani arziki da ya fi abu guda biyu duk dan adam da ka gani a duniya arzikinsa abu biyu ne babban arzikinka a duniya shine ɗabi'ar ka na biyu shine duniyar da kake rayuwa da ita a cikin ta so kaga kafin a daina ganin irin wannan abubuwan sai kowa da kowa ya zama mai hannu da shune abun da ya shafi al'umma kada ka ga abu na faruwa ka yi tunanin cewa ba ka iya faɗa wani abu kawai faɗa za ka kawai iya in ka faɗa wata kila daga wani za a dakile abu amma yanzu wai mu musamman al'ummar mu na afirka mun je mun ɗauko wani ta ɗabi'a da da ba mu da ita wai abu in bai shafe ka ba kai baka magana a kai kuma abun da baka magana a kan nan ya shafe ka ma yanzu bari baki misali yanzu wannan makarantar da abun nan ya faru a tunanin wani zai ce in ya kai ɗansa wannan makarantar bai zai taɓa experiencing irin wannan tsangwaman ba amma in kamar haka ya faru a makarantun gwamnati ko a makarantun da marasa karfi ne guda miliyan a najeriya ba za san ma maganan ba amma wannan da abun ya faru har minista an je har an sa a rufe makarantar har an kwamiti na bincike an yi kaza an yi kaza haka na nuna maka cewa yadda ake kula da wasu a kasan nan da bai ke da ake kula da wasu an a tunaninka in baka da dogon tunani zaka ka dauka cewa kai da kake cin abun bai same ka ba to gashi abun ya faru inda ba a yi zai faru ba To, uh, Dr. Hawa, to in aka cire batun iyaye a wannan gefen, kamar su yawancin yaran da suke waɗannan cin zarafin juna kamar ɗalibai da muka faɗa yawanci za ga a makaranta ake wato uh, gabatar da waɗannan abubuwan. Shin wani irin kira da jan hankali za ki yi wa malamai saboda su rika sa ido ba tare da cewa sai ma 'ya'yan sun fito sun nuna ba in suna sa idon wala Allah su kansu za su iya gane wanda suke cin zarafin wato 'yan uwansu ɗalibai a cikin makaranta. Yanzu dai tun da muna kan tsanin me za a yi a gyara ba ya aka yi aka zo ba farko sai a magana ya aka yi aka zo because in ba a san yadda aka yi aka zo ba mu gyaran nan ana iya mantuwa farko al'adunmu na hausa za ki ga mun ɗauki bakan magana wasa na cousins ko kawai ma iyaye yanzu ki ga ana ke tafi daga can mai katon hanci mai babban kai to duk irin wannan furci da manya suke wallahi wasu yaran zuwa suke daki su kulla kansu su kuka su fito saboda ba za su iya tanka babba ba sai mun gyara ko ki ga yara suna kallon iyayensu suna cin zarafin 'yan aiki a gidansu to me kake gani za su duk makarantar da ɗanka in kai baka kiyaye tarbiyyarsa da gina masa eh, tausayi a zuciya ba ga dukkan ɗan adam ba dan adam wai na daidai shi a kuɗi ko a zamanantakewa zamananci ba kawai yadda allah ya halicci dan adam hatta ga waɗanda suke nakasassu za ki ga mutum ko gurgu ko wani abu ko yara sai a yi ta su sai an koya wa yara to yanzu da muka zo faifan me za a yi a ci gaba abin da ya kamata a yi a ci gaba shine faɗakarwa da kuma saka doka mai tsanani a yanzu in za ki tara min iyaye dubu ki ce musu bayani zan ce duk mai da a makaranta kuma makaranta ina nufin har ta jarirai in mm. kina kai ta reno in dai tashin shimfiɗa a kan makaranta ku je ku haɗa kan ƙungiyar iyaye ta makarantu da lumana da komai da mutunci a je a tambayi shugabannin makaranta menene ka'idojinku. ku nuna mana ka'idojinku idan a ka'idojinsu ba su da shimfiɗaɗɗiyar ka'ida da za ta killace eh, zalunci hmm. to sai su ce lallai emergency a zo a shimfiɗa wannan ka'ida saboda duk wani yaro da ba zai samu walwalar kwakwalwa ba. duk abin da ya koya ba zai tasiri a kansa ba ko a al'umma saboda haka wannan abu ne wanda za a kira ga shugabannin makarantu su saka shi a cikin tsarin kundin iliminsu a gabaki ɗaya ko mas kake koyarwa lissafi za ka iya tsara Yadda ake cin zarafi a cikin koyar da lissafi a cikin koyar da turanci kai duk wani abu mu da muke allah ya bamu kwarewa mun san ana haka to idan kuka saka a harka addini ma ta shigo ciki don wannan cin zarafin ba ga musulmi ba ne ba ga kirista ba ga bin adama ne haka ake yin shi so ba ruwan shi da addini kawai yara haka suke suna ganin abin da ake yi suke koya su zo su yi saboda suna da wata bukata ta musamman a cikin renansu wadda ba su samu ba To masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu dawo fagen wake-wake inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da wake-waken soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa to amma bakon namu na yau shi kam ya yi fice ne wajen yin wake-waken gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi to ya sunan bakon namu na yau to salamu alaikum sunana sabon oji kamar yadda kuka sani eh, mai waka balarabe da balaraba mai kuma kwash kwashkwash eh, mai kuma waka mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku to salamu alaikum to sannu da zuwa yawa sannu dai To wane ne sabon oji? To shi dai sabon oji kamar yadda na faɗa miki suna na Yahaya Dauda Balde asali amma sabon oji na samo shi ne daga Haruna Oji saboda ina yin concept din shi ne shine allon kwaikwayo na so eh, ina duk wanda zai kalli waka ta bidiyo na zai gani da gurmina Eh, tun da waka balaraba shi ya ce a kano state a yi shi a haɗe a gandun sarki ni kuma na ce a kano da aka yi ne a kwana hudu can yan kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana so na samo sabon oji ne daga cikin haruna oji tunda shi tsoho ne ya rasu mai kun a ce ya haya oji kai sai aka ce to ya haya sabon oji mm. wannan shine anan na samo sabon oji to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka eto eh eh, wakar concept din shi ko kuma wakar gaba daya wakar gaba daya so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidanmu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin haruna ojin so amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na haruna wajen bane sai da na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya a makaranta ya wadda zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni dama can na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah mm. to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirci na yi hakuri. sannan kuma na mai da hankali akan aiki na sannan kuma ba na ji ba na gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da za ka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da za ka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa to ni ina ba irin waƙar da ba yi tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya kamar yake yi mini kosh kosh ne ma in ke kosh kosh zaka yi waka soya ne akwai su faka faka akwai kuma ko faɗa wa mutane mai hakuri ita kuma mai hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina yan mai da gwari. mutanen mai da maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kawai kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me yasa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje shekarar sa wajen saba'in da yin wannan harkar shekarar sa wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk mawakanmu na najeriya in dai hausa kake babu wani wanda ya ɗauko wannan abun wanda zai kara nuna wannan al'adar to ni kuma na dauko al'adar da ne saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai to a cikin wannan masana'anta da ka tsanci kanka kana da ubangida ne <laughs> to duk ubangidan da zan ce mai ubangidana na ina kara faɗa kullum ina da iyayen gida ina da iyayen gida amma iyayen gidan nawa na taso ne ina yin abun muka haɗu da su suka taimake ni dan ni wanda ya taimake ni bana mai butulci to ina da su amma asalin wanda ya rene ni gaskiya ni asali na sha wahala ma agogwar mai reno a lokacin na haɗu da wasu amma har yanzu ina kallon sa a iyayen gidana saboda ni ban iya butulci ba in ka mun taimako ɗaya yana kawai shirin ka ma ni a wajena so ina da iyayen gida eh, amma kamar yadda na faɗa miki na haɗuwa ne a riga an haɗu kawai na mai da su iyayen gida so akwai wannan to ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo a yi kiɗa an zo a yi kamar a satina ko ta ojai ta tabara allah sarki ta tabara ni da na zo zan yi waƙar ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba yanzu haka yau za an gan waka yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala da wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala to daga wani shekara ka fara wannan waka ita ta gurmi ko kuma waka gaba waka gaba ɗaya 2008 2008 na fara waka to daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai wallahi ba da masaniya akwai yawa bani da masani yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya ko akwai abin da yake sa ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fira aka wasa da dariya da ne aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata mun rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana an ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi to shikenan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwashkwash mm. wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwashkwash tun da ka ce kai in aka yi hirama ko ta gulma mm. kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwashi wakar kwashkwashi na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi eh, ta kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna aka yi da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar balaraba ta haruna ujici in kika ɗauko suke zai za ki kusan shi iri ɗaya ne amma labarinsa ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne to karira mana wannan wakar mana muji balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo ina nan zaune gidana darakta ya yi kirana ya ce mini sabon oji ya kamata in kai ka kaduna balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana ƙarshe wani kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa domin su ma su miƙe su tashi a wannan yanayi da ake ciki to kawai abin da zan kira su idan aka ce shawara zan ba su akan rayuwa ko akan harkar abu na farko mutum ya biyayya abu na biyu ka zamo mai haƙuri da juriya kan al'amuranka sannan duk inda za a je a dawo ka zamo mai biyayya ka zamo mai sallah ka zamo duk iskancin duk abin da kai ka je kai amma kai sallah kai salati duk abin da za ka je kai ni na sa halima saboda da bana kallon bashari'a ne amma kai sallah kai salati sannan ka jajirce kai biyayya akan duk abin da ka sa gaba ka toshe idan ka ka rufe idanuwanka ka toshe kunnuwanka ka tsaya kawai ka yaƙini akan ubangiji zai ma babu wani mai bayan Allah mm. ka yaƙini shi Allah yana son yaƙini kaka je ka ce Allah ka kuma kana raba dan bi zai mun ko ba zai ba yi yaƙini ya ma kawai so za samu kai biyayya ka bi na gaba da kai ka rike gaske ka riƙe amana ka kaza ce sannan mu yi hakuri da rayuwa ya hakuri da rayuwa kuma mu ci gaba da hakuri da rayuwa Allah da komai zai zo cikin sauki to madalla masu saro kar da ku yi nisa domin kowa lokaci yayi da zamu burka yadda bakorta zuwa madafa wato kicin Allah dai bakuwar mu ta ce za ta gabatar mana da yadda ake sarrafa shayi uwar gida dai za ta ce shayi ai daga ruwa sai a ganyen shayi ko kuma a ce dan kayan shayi suna ana da sauransu to amma ina ku masu sauraron mu shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau na daban ne specialty ma take kiran shi to haka yake a sunan bakwar namu sunana sadiya tukur wacce aka fi sani da these delicacies to a me ki gabatar mana a yau din nan kamar da yadda dai masu saura suka ji a na ce shayi ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki shan wani wani um, flavor din shayi ba na ni ina da son shayi so na fi I went out of my way dan ce mm. kenan in samu recipes in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu mm. different taste um, shayi so yau zan muku special shayi na wanda ba kowa nake ba recipe din nan ba sai wanda na ga ya cancanta haka <laughs> yake su sauraron mu da fatan kun shirya tsab domin jin yadda wato za ta gabatar mana da wannan shayin shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata kanga kuma um, bawon le abarba kowa yawanci ana samun shi mm. ko baki da shi a gida ki zuwa ki je wurin masu ah, yanka lemu za su baki wannan bawan abarba sai bawan lemu shi bawan lemu ne ke magana wannan green din nan ba shi ban da fara mm. shi green din zaki iya sa greta ne ki dan kankare shi kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi masu masu sai da um, kayan fruit din nan in nan wanda suke barewa din nan har su um, shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom dinki. ki shi man ana ce min shi habbohan mm. a ah, ban san ko hausa mai ake ce mishi amma dai habbohan na ke gan shi kanana ne haka ana yawanci abincin laraba mm. suna sawa shi man din sai kuma ke samun shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan um, lemun tsami haka to iyakacin abin da kike bukata kenan su duk wannan ah, da bawa abarban da bawon lemu din da habbon han din ka zaki sasha a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawon abarban kawai ma zakin shi zaki ba sai kin sa suga ba mm. in kika amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito mm. sai ki zo ki in kina son shi tafashashe ne sai ki kara mai da shi wuta in kuma kina son shi a ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan yin yi din ki to baki daya masu sauraro a nan ne zamu nade tabarmar shan namu na yau a madadin wakiliyar sashen hausa na murya amurka a birnin tarayya abuja rikayya basha da dukkan waɗanda aka ji marayoyinsu a cikin shirin sai Solomon Abu da ya haɗa mana shirin baki ɗaya. A washe ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.